Hukumar 'yan sanda a kudu maso yammacin Najeriya sun ce sun shirya tsab don gudanar da zaɓuɓɓukan gwamnoni da 'yan majalisun jihohi. By the grace of God, we are, we are good to go. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ekiti, CP Amba Asuko, ya ce da yardar Allah sun shirya tsab don gudanar da zaɓen. Na tambayi kwamishinan 'yan sandan na jihar Ekiti ko waɗanne irin shiri suka yi sai ya ce. The first arrangement is that we, we reassess what we had done previously in the last election. We look at if there were gaps and fill up the gaps. Just finish a meeting with other security agencies. The polling units had to be secured and the collation center. Kwamishinan 'yan sanda Amba Osukuwo ya ce shirin farko shine sun yi nazarin irin ayyukan da sun ka gudanar a zaben da ya wuce don su ga inda sun ka yi kuskure gyara tare da haɗa hannu da wasu jami'an tsaro. CP asukuo ya ce za su ba da tsaro a rumfunan zaɓe da ma wuraren tattara sakamakon zaɓen. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ekiti ya ce za su girke wata runduna ta musamman tare da ba da lambobin waya don a kira su idan bukatar hakan ta taso. Shi ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Shina Olukolu, ya ce sun shirya wa zaben na gobe Asabar. We want to increase the level of uh, patrols as well as the number of personnel that are going to be on patrol. So we want to assure the members of the public and the entire citizenry of Oyo State not to have any fear at all. They should just go out there and exercise their civil responsibilities. CP Shina Olukolu ya da za su ƙara yin sintiri da ma yawan jami'ai da za su yi sintirin don tabbatar da tsaro. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo Shina Olukolu ya baiwa jama'ar jihar Oyo tabbacin cewa kada su razana fita su kaɗa ƙwarɗinsu ba tare da wani jin tsoro ba. A halin yanzu dai tuni aka fara ganin jami'an tsaro a shirin ko ta kwana domin tabbatar da tsaro kafin zaɓen a lokutan zaɓen da bayan zaɓen na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi na gobe Asabar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.